sura ta goma sha uku za mu tasha kan aya ta goma sha hudu wanda zai karanta mana ayin kurani shi ne a sayyidi munzir dan maulan shi ta usman bauchi wanda zai fassara a sayyidi bashir dan maulan shi ta usman bauchi radiyallahu ta'ala an akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم له والذين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 وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما أدراء الكيدين إلا في دلال له دعوة الحق Allah ne wancan iko da aka lissafa na yin sammai sai tsare-tsare kala-kala mai ja da matattu wanda ya san abin da ke koye cikin mahaifa wanda ya san zai kuma bai koye wanda ya san tafiya da dare da tafiya da rana a wannan allah shi ne da hudu a watan har shi kaɗai ne kira na gaskiya ya tabbata a gare shi ma'ana a kira shi da sunan allah ya amsa to shi kaɗai ne wato wannan dawa ta gaskiya ta tabbata wani abu can gobe aka kira ya zo ya abin da Allah ke yi ba zai iya ba yana ce wannan zai da tattuna min dunihi ma yamlikuna min qitmir in ta taduru la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bi khabir gumaka da aka Allah ke kira a maimakon Allah ko kuma wane ne wani ya kira shi a maimakon Allah ita to la yasma'u du'a'akum kan da kuke ajewa kuna musu bauta kuna kiransu su lati da uzza da manata ko kuma waye mai bautar gunki ko mai bautar wani Allah la yasmahu du'a'akum ba sa jin kiran da su kuke musu gumaka kai a kaddara ba sun ji walau sami'u masa jabu na ko sun ji ba ba za su yi amsa ko da kuma ba yana ce wanda ke da dangane ma ya mutu ku da muke ne waɗanda kuke kira kuma bayan Allah ko da irin farin yajin nan da ke lulluɗa da wato kwallon dabino in ka fara dabino kwallon za ka wani farin yajin da ke da shi ko wannan farin yayin ba su mallaka ba ma ya yi da min kekniya in ta duru la ya tsawo da abin da su ma ba za su yi amsa ku kira ba ba su yi kira ba a kaddara su yi walau sanyu kuma su jaru ku ba za su yi amsa ba a ranar kiyama kuma ومن قيامته يكفرون بشرككم لا تسلوا الصفا من قوتهم wani ويوم لا شريك biya. ثم يقول للذين أشركوا مكانهم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفيت الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين رانا القيامة Allah ya yi masu mutum kuma ka a gefe ya ajiye kuma kansu a gefe ya ce a kwaye musu a ajiye su gefe gefe suna kallon juna ya ce ku waɗannan su suka bauta ba ku gumaka waɗannan su ku suka bauta ba sai su ce ba ma kuntum iyana ta abu mu ba ma mu kwata-kwata ba ku bauta mana ba ƙarya kuke shi lai shaidan bayyana wa wajen ku Allah ya jira tsakaninmu da ku yi kurna a yi ba ta kula lafiya mu ba ma san kuna yi ba lokacin da kuke ba da huda mata haka Allah kira da gaskiya ya tabbata gare shi shi kada ya ta shi yasa masu gudun ruwa kan ba idan suka hau jirgin ruwa bai za a yi gofin kurki da awun laha mukulisi da karuki faran ba da jawo da dare da zawo yi shi kuna da yanku ma ila bai za ka shi wa kotu kansu lafi da awun na mukulisi da karuki faran ba da jawo da bari fahimin muktasi wamma idan bi ayatina illa kullum tare fahu cewa idan suka samu kansu jirgin wata fara tangantakar ba sa iya kiran kowa sai Allah ba sa kiran mawaka ba sa iya kiran wani Allah Allah kaɗai suke kira idan ba sai da su zo tudu to nan da suka samu dama su haɗa wa Allah tarayya a wannan jirgin da لا يملكون له لا يملكون له بشيء بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لم يغفر waɗanda suke kira kuma bayan Allah ba su mallaki wani abu ba ba za su iya taimaka musu da komai ba face kamar mutumin nan da ya zo bakin rijiya ko bakin ruwa ka ba ka ya zuwa ga bai iya ɗauko ruwan ya kai baki ba ya buɗe baki wai a haka yake jiran ruwan ya taso shi ga bakinsa ya buga faru wa ma bi bali ne ko bar ta bisuwa bakinsa har yanzu idan da har zai kama ruwa ya danka ruwan dole zai zube ta tsakanin yatsunsa larabawa suna misali da mutumin da ya fi abu da samu ba kamar mutumin da ya bai ruwa ne wanda ya ke waɗanda da ya komai ba هل تجيبي to ka ba shi ka fai idan ma idan da ya buga fawo har yanzu kuma a ga ruwa can ga bakinsa nan yana jiran ruwan ya taso daga igiya shi ga sa to wanda ai sai dai ya ce amma ruwan ba zai taso ba wai ba ne amma da awon kafi da illa fi da addu'a wato kiran da kafira su ce wa gowaka don su taimaka musu wato babu wannan kira ba wani abu ba a ce cikin bata ba za su samu da cikiya ba ولله يسجد من في السماوات shi ne kirkiro abinsa babu su ba wai ya kuɗe aidiya ɗin yin sammai da ƙasai a wani wani bane a aidiyarsa ne shi ya kirkira shi ya ƙera shi ke mallake da shi duk inda ta ga mota wannan na hawanta to ba shi kira da wanda ya kira ta kuma a yanzu ba ta sabaci don ya riga ga gaza shi ba. wanda ya je so ta kamfani ma yanzu ba ta saba ce wanda ya iya wannan ba wai a daga dila ya siyo dila ne ya siyo a kamfani kuma in ka kawo yi ta kace yanzu ka sa masa diga ya fadi da motar da ya kera ta ke tana ina sai ya ta hanyar shi da sani amma bambancin mallakan Allah da mallakan bai Allah ba sai waye ba ba kera waye sai da ba ba kyautar waye ba a kiyaye bana ba ba auren waye ba ba kwafe waye ne wani wani ba bayan ya kera ya mallaka yana da ɗauke da su a tafinsa da iko da haka wani layi ya ji man fi waki wa man fi rarti hannu, wa karhan wa hudu bil huduri wal asar abin wanda yake sammai na sama da wanda yake kasai ya ce man man liman ya kirki na dama ya ce walillahi yanzu ma fi ba wa ma fil da ba wal malaikatu wa hum la yasabbihun to abin da yake sammai da abin da yake amma ya ce man to ya yi tarjihin manya kai kenan alama la ya ya yi jayar da abin da ke da hankali duk da shi ne kaɗan abin da ke sammai da ƙasai masu hankali su ne kaɗan don a sama mala'iku ne kawai masu hankali a ƙasa ko mutane ne kawai da Su ke karɓar talibishi ko su ne ɗan kaɗan marasa hankali sun fi yawa abubuwan da Allah ya samu su hankali ba sun fi yawa amma nan ya gallabar da masu hankali don su fi Wani dana walillahi yajidu man fissa ma babban al wanda yake sabbai da wanda yake kasai duka su sujjada wa Allah ma'ana ba wanda ya haka ba har mara haka ba ne ɗau'an ko sun yadda wa kama ko sun yi mumini zai sujjada yana so ya yadda kafiri ba zai yi ko ya yi ko so ta yaya ko ya yi ko ya so misali duk motsinsa in ya yi ya yi sujjada ko ya yi ko ya yi shi wajen biyayya wa Allah akwai sunayen Allah guda biyu a cikin sun baha su da sunaye ba su da kai da da su ake musulunta da babu kafin ko kana da har wanda ya ce ba Allah ya faɗi ya yi wa sunayen da sujjada ba su da kai su ne alhayu da kayo ya ce wa bai ce lillahi wa ainihin kahar ba a da haƙƙi kayo a ta dalilin da Allah ya suna yin alhaƙi a kayo babu abin da bai masu da babu shi kowa ya yi ya sunkuya ya ji ya sallama ya miƙa wuya kowa ya yi wuya ya yi mika a alhaji da alhaji wuya wa karka kama mana hawa da ruwa ta na, alhaji in yace alhaji wannan ba kamar sauran a haya ba ne a'a wa tawakkal ala alhaji da zida ya mutu ba sabbi ya mutu ba ko da hali ba hayyun da bai taɓa mutuwa ko mutuwa bai zuwa kansa subhanahu wata ta'ala shi ke ba da mutuwa alƙayyuku kuma wanda shi ya tsaya wa rayuwar har ta zama sustainable ma'ana shi ya ba sustainability shi ke ba da sustenance ma rayuwa alƙayyuku ne duk wani mai rai in ka fi za ka shi kudu a mai gane mai ba wai za ka karba shi da wani sa alhaji da jira ya mutu za ka ba zai yi ba kai da ba mutum jiki ba sai ya mutu ba zai yi ba duk abin da zai raba shi alhaji zai duk yadda ya gane ce ya yi mani da nan ko ba zai da raba su ko da ko da wuka sai sai an tattace shi a kashe shi wai za a raba shi ubangijinsa raye mutuwa baya a raba su ana ji kenan kuma ko yunwa ya ga ka ce shi ba zai zauna ba zai iya yi da ce ce dai a bar shi da wani nisa a hanyar kullum ana tare kaga ina na ma da ya ta ko da zuwa na yana tare da shi ko yaushe to an kan yi kuma tsayawa rayuwar da ke kama shi wanda za karuwa da alhaji ba da ɗan in bai yi a ta yage yage na kokarin da ya fasa mutu a da ya gargare shi dan za a raba shi da alhaji alhaji yi kwanci da sha ba zai da ba shi da mai ba shi abinci da mai bincin da shi da haka duk wanda yake sarfai da wanda yake garsai ya yi kauya ya yi sujjada ma Allah wa zilaluhum da su da inuwarsu duka sun yi sujjada wa Allah in rana ta fito da safe za ka ga inuwar ta gabar da za ka yi inuwar idan ka zo ka yi gabar rana ta fito za ka yi inuwar ta ninka ninkin ba ninkin tsawon ka da baya ka ga ta shi gina ke idan rana ya zo raba tsakiyar sama inuwar ka ya tsaya daidai kanka da rana ya yi zawali ma'ana ya yi yamma kaɗan kenan to sai ka ga inuwar ta dawo ta gaba ita ma ta su sujjadan sanin nan da inuwar sani ta yi da yamma sai inuwar sani ta yi su jira ta gaban har ma da shi ake alamun lokutan sallah a da za a ce bayan tsawa da ka ga inuwar mutum ya zo ta gaba ya kai inuwa to ya yi lokacin sallah ke nan in ya ninka inuwar su biyu lokacin da asar nan haka dai wazilalu da su da inuwar su biyu sun yi da safe ya ga wani ba ga komai imansa ya yi tsawo ya tarbiya kuma ah, ah, idan rana ta fi kalli gabar da ya fi kalli rana za ga imansa ta yamma in kuma rana ta yamma imansa zai dawo ta gaba bin rufi wal asa da yammaci da safe da kuma da yammaci قل من رب اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل من رب السماوات والأرض قل الله لفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور wancan aya da muka kammala tana cikin ayoyin su bi tilawa a qur'ani ta farko ta zo ƙarshen a araf ne inna zai inda rabbika yi لا يستدلون عبادته ويستدلون ولو يسجدون to a mazhabar malikiya wuraren sujjada a alƙur'ani guda goma sha ɗaya a wasu mazhabobi kuma da yake abu ya hane da mazhaba tun da ibada ne da kuma malaman kira'a tun da a ne wasu mazhabobi kuma sun kira waɗansu kira'o'i har yanzu kenan sujjada yakan kai misali kaga mu ba su bayan da wasu kira na fil balai muna yin sujjada ne a suratul hajji a wuri daya shi ne ne ke cewa ah, alam tara anna la yajidu lahu da fis samawati wa man fil ardi shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wa shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab ومن يهن الله ومن يهن الله ومن يهن ma na hudu من inda Allah ya faɗi ma ya sha sai bai sujjada ba amma sauran sauran kira'o'i sujjada biyu su ne a sun hajji suna yi a yayin da suna amurka kawo wasu jidu wa abu rabba kuma faru kai da ranar to kaga da ya sannan mu sujjada mu na mazan malikiya yana karewa ne a suratu sa'ad wato a sorry suratu ke yi wa لا تسجد للشمس ولا للقمر فاسجد لله الذي خلقك ان كنتم اياه تعبدون أنا مجيك آية سيكا إيجا تسامشا Amma sauran waɗansu suna ƙara sujjada hatta wai za ki da wasu sujjada ya sujjada wa za ki da mulka wani da nade wa za ki da mulka wani da wani cikin suratul mursa ce akwai a karatun sujjada cikin Eh, suratul inshiqaqi nan ma suna yin sujjada sannan a suratul a wannan suratul ikra a nan ma suna yin sujjada suna cewa wata wata yin sai su sujjada to kaga mun ba mai a wannan wuri to wannan shi yasa su sujjada su ya kai goma sha biyar mu ko malikawa goma sha ɗaya ne a inda yake ƙarewa to wajen wajibci ko akasi an dai shi a matsayin sunna ko mustahabi wanda in mutum bai yi bai da laifi amma kuma ana so ya yi zo yin sujjada ne amma da ba ya a rawaito asali daga Abdullahi Abbas Allah shi kara masa yarda yana cewa a gaban sauka Annabi sallallahu alaihi ya karanta suratul sa'id ya zo wa karara ki Allah ba? bai yi sujjada ba sai daga nan ya gano a shi ba fa'ila ba wajibi ba da wajibi da Annabi sallallahu وجه الجنة قل من رب السماوات والأرض قل الله ولقد اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل من رب السماوات والأرض يا رسول الله كتبت تسيبوا جاهكما كجاء مسألة تكا مباتاكي بني Allah daga ba ta yakin bane su ba wanda zuwa da dama a'a da aka ce Allah Allah ne saboda Allah ne yasa aka ce Allah ba wai mutane da suka taru suka ce a yadda masu kuɗi suke taru su wanda shi ne Allah su Allah ya kalubala cikin mai da awon annantaka ga abubuwan da Allah ya shi ma ya kawo ne misali shi yasa wanda da shi musulunci ya dukkan addinai ba wani addini ko da na saman da ba musulunci ba babu shi ko ɗaya da zai iya initiating debate tsakanin addini da masu yakan addini ya ba su damar su tambaya ko wace ce ko ya tambaya ta gani da gaban ta wuce iyaka ko ta raina ba a taɓa yi maka musulunci ba addini da zai ba da dama a zo a yi debate kan abin da ake bauta wa aƙi abin da sha babu shi babu ta ganin da ɗin ba har zama da suke yi shi ba ƙur'ani ne shi ya ce abin ya tabbai su marrabu samawati wa ram nan ana jira su nabi lati da musani ko malaka sani su da kofara ko su tabbar wanda ya samai in akwai marrabu shi wane ne ubangijin da daga sanyi in suka yi shiru wasu mata an samu da musu gudun da Allah ne kun a fata gabtin min duni auliya to yanzu sai ku ki wani Allah a matsayin masu jikintar lamarin ku la yamlikuna li anfusihim su ma ba su mallaka wa kansu naf'an amfani wa wala darra ko cutarwa sai ku ki zuwa matsayin alloli to a nan in ka koma bai kamata wannan da wannan na surutu Yunus alaihi salam qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ya zo da ke da su a kuma kan ku kan akwai wanda ya kirkiri aljiya na halitta kuma ya yi halittar kuma sannan in ta mutu sun mai yu'idu zai dawo da ita duniya bayan ta mutu akwai wannan ba shi kadai Allah ya ba ba da yawa da Allah ya amma fara da kuma kan da wannan ya ta kai ba su dawa ba to ga musu Allah ya da ba ka su dai Allah shi ya kirkiri halitta kuma ya ta musu shi zai dawo da yake da ya sa a wurin wata tashi fada kula shura shuraka kuma yi hakikar wa shi a cikin gumakan da kuke bota akwai mai shirya zuwa ga hanya daidai in suka shi kuma ba su samu Allah ya yi da haka kaga wannan shi ne abin da bakin kira philosophical debate wanda kamar ma inda za ka bar malamai a warkus za su ji nauyin kirkira irin wannan debate din sai su ce ba shi ga ni Allah ya ake da kai hujji ko ya saba ko ya yi kana ko shi ya gaba hujji billahi hujji billahi amma duk wani philosophical question da malaman falsafa za su tambaya Qur'ani ya tambaya kuma su ba ya kuma ba da amsa cewa eh, kudin da eh, kuna mishi wata kuma ya biya nan akwai shirin zuwa ga shirya madaidaiciya a cikin kuma kan kun kuma wasu alƙawar ya yi ha Allah shi ke shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya to in ya tabbata in wannan is established wato wanda ya tabbata mantiƙiyan ya tabbata أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى shin wai wanda yake shiga zuwa ga hanya daidai shi ya kamata a bi ne ko wanda shi ma sai an kama shi an da shi a bi shi ya za a bi shi ma ka kawo ne kama shi an da shi ba ma da kuka ba kama shi kulilla kula fattakasu a fattakasu min duni auliya yanzu sai ku yi koma bayan Allah a matsayin masu yi lamarin ku la yamliku da su mallaka wa kansu ya fi darran a naf'an amfani wa la darran ko cutarwa ba sa iya aiwata abin ba la ya samu ba la ya ci wa la ya yi yanki a abinda ba za su amfana ba su yi cutarwa ba wuraren sai da yawan ba su an har tasta yi su ma ta wani kun ka gaya musu yana zuwa layi shi a halittar da yawan ba su yi shi da mai gani da makaho kan sa zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba su da kan suke da gumakansu ba sa gani shi yasa da annabi ibrahim ya zo rusa gumakan babila yana so ya biya musu tauri amma ba hikima ka koya wa mutum karatu da yare da baya fahimta in za a koya masa karatu ka masa da yare in ba kuke ne ka biya masa da hausa in eh, kuma ba za ka masa da hausa ba ka sai ka koya mana da hausa ya iya sannan ka biya masa dan ma duk da haka za ka samu akwai communication ga tun da koyon da ne amma idan ka fassara masa da hausa nan ne karatun zai shige shi annabi ibrahim yana so ya biya wa al'umma mai tsari al'umma ce musulka ya biya musu tauhidi ya zai yi tambayar su yayi ma hadi tabazi lati anta la aidu qalu wajanna ba na aidu da yace ma hadi ba wai ya san da me aka kira ruwa ba ba shi ma ya san da laka aka ya san da duwa ko aka sassaka su a'a abin da yake tambaya da me suka cancanta ku bauta musu sai suka ce wajanna abana la aidu قال لقد كنتم انتم واباكم في دلال da اجيتنا an ام انتم كالنائبين shin ka zo da gaskiya ne ko kuma wasa kake ya ce musu da gudan iyayen ku da kakanni ba ta iya ne ku sai ya ce barrakukum samawa ce ka ga da ya ce musu ba kuma ka ne Allah su ba suna jira ya nuna musu wata wani abu a jiki a wani yanzu wancan abu shi ya karba samawa ce ba da ardi wanda ya kira samai da kasai ka ga ya kira kuka musu tunda shi ya sammai shi ya kasai shi ya ya kamata mu jira ya ga wani me yasa ya yi kuma don me don me ya sammai da kasai shi ne su aka ba su jawar da ni ba ka mutu da wani sai da ya to a ƙarshe da suka tafi da ya zo rubuta kuma kansu waɗannan da ake yin asina makon ba da ake rubuta da ya rubuta sai ya bar babban ɗaya minti ɗaya sai ya rataya masa gajen a kamata da ya rataya masa da suka dawo sai suka ce waye mun fara za zai yi ayatina inna wa min zalimi waye ko kuma kan wannan ta'addanci da rusa su da wannan koma waye wa ra'a zalimi wai waye ya ki annabin su wallahi ko waye ba zalimi Allah ba shi ku da dai Allah gaskiya kan da haka ne man ka ji na hu zalimi lalle duk ya kan da zalimi yadda mu wada da Allah gaskiya ka ya ka ban ka ji na hu zalimi inna wa min zalimi sai wanda suke wani suka ce eh sami na fata ya su min kawo da ibrahim mun ji wani matashi yana su kansu yana kiran su yana cewa sai ya mutu musu ta'annati sunansa ibrahim suka ce a kawo shi da aka suka kai shi a an tafa an ta haza da ayati na ya ibrahim shin kai ga hukuma kan haka to yana so ya biya kuma da yake yin jama daga tsawa da kwala wanke a bari fito da shi ba in dai kana so da mutum cikin shi ya yanke zane abin da annabi bai yi Mutane ba bai sa cikin rami da shirka in ba shi ya kawo musu ba haka za su mutu a shi yasa da suka tambaya waye ya kai ce ban fa'ala ruka biyu ruwa za wata biyu aliha ba ni a'a wannan babban nasu wanda yake da gatari a kafaɗa shi ya rubuta su wai shi ba saboda tsaban kishi ba zai fiye ku haɗa masa tarayya da ƴan ƙananan maka ba ke sa ya sassa ne su sai dai ku kaɗai ya shi kaɗai ku kaɗai zaki bauta da Allah abubuwan da suke yi goma hudu ba ana gani wannan wai wannan dutse babban su ne kabiru ne kaga wanda biyu ne asali da Allah wai wannan babban ya kasa tuna shirka ba zai iya fi haɗa masa tare da ƴan ƙananan kuma kafin sai ya rubuta su ba ku gama ga gajiyar a kamutan sama fasalu min kalin ku tambaye su suna magana masu yamu sai suka dage farko da abu inda kuma an tudu sani a shi ba shi ne inda wani kan sani da ba kuma ba a ba shi ba sun ba jiki su ba da ka to shi ma ya san ba sa magana don da zai tafi sai suka dawo da kan aiki ma wani ya yi kuma ma kasan ba sa magana don da sai ce ba sa magana ba sa magana ta wato da daman nan da ke so a shi ba sa magana ba sa magana

sai ne ya zama aka tashi Allah ya zama shi ne Allah ba wani Allah sai shi wani bai sai ne wannan tashi ne su suka kunki ko kuma wanda suka gaya shi ne sun bashi sun daɗa shi Allah su a matsayin son rai ba uffin na kuwa ba ta da afala ta yi ƙalu har hukun suka ce ku kona shi ashe dama wanda ya yi Allah kona shi ake yi har hukun wasu ruwa ne a taɓa na jini shi ke da ni ba ku gauri na ba ku zaka wasu hukun da tayari kuma ka kuma na a ne gudu kan hukunci ne tun da kaga kishi Allah zai sa ba su a masa kuna da ba a'a a kone a shi dan wanda ya ga alloli ko kuma ka kai ya bayan sa kona shi ne to shi Allah barazana Allah gaskiya a kuna na sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun wato جعلنا من سورة السجن جنود أم جعلنا لله شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الخلق عليه إلا وخالق كل شيء هو الواحد القهار cewa mai gani da makawo sa zama daidai ba su zama daidai ba wa ba su su a'ama wal basir wala zulmati wala nur wala zillu wala haru cewa da mai gani da makawo ba su zama daidai ba da duhu da haske ba su zama daidai ba duk inda duhu ya zo a ƙur'ani isku jami ne ba ne haske bai taɓa zuwa da sunan jami ba sai mu fari zuru ba ne wala nuru ba ta anwara nuru dan ne saboda an nuru min asma'i ta'ala a nuru min suna Allah ya Allah nuru ne ba. da haka shi ne mazdarin haske ya ko ina ga haske shi yasa sai ya zama sai haske ya zo da mufradi dubbai kuma su zo da da jaddi a halittar zulmatu wani an biya ibn lillahi shuraka kada ku ga kalli farsha barkan kwalai an ko kuma a ji alimin layi shuraka sun haɗa wa Allah tarayya ne da waɗansu dodanni kada ku dodanni shi wasu ne halitta yadda Allah ya yi ka kalli ka mahalittar Allah farsha ba a kanku a yi. shi ne sai abin da ya rike su gane ina halittun to da ne ke mai na Allah to idan dai ba haka ba da shi Allah ya kama hujja ga dalilin allantakansa shi ya yi sambai shi ya kasai ya yi tsarrai ya yi halitta su ko kuma kan me ya dalilin allantakansu babu to ko su ko sun yi halitta ne halittarsu ya sirke da halittar Allah aka kasa da ina ne da Allah ya ne nasu shi yasa aka haɗa wa Allah tarayya da shi yana ce da rabar kun masarar min anfusikum am lakum shuraka Allah kun fi ma maraka da eh, rabar kun masarar min anfusikum Allah kun fi ma maraka aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa'altum fi sawa'un takhafunahum ka kifatikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati kawai gyara. Allah ce bari dai in buga ku misali da kanku don ku ji zakin a ɗauki in tashi wanda ba na mutum ba ba shi yanzu kun ɗauki cancantar bauta na Allah ku ba ruwa yanzu ku za ku iya hannaku yanzu kuma ku za ku iya jure bayan da kuke mallake da su a ce wai da su da ku wai duk abin da kuka mallaka a yi ba daidai ba ba business partners ba ba ba abokan kasuwanci ba ba sa'o'i ba bayan ka ne kan aka yi aka kwashe dukiyarka da property da komai da ba na aka zo a yi raba ne kuna da iko daidai wanda ya za ka ji to in ba ka ji daɗi ba ka sani bayan ka ba kai ba su kai ba ba halittar su shi kuma Allah halitta ya yi amma ka zo aka masa wani ta'addanci a cikin halittarsa aka ɗauki haƙƙinsa na bauta aka ba wa gumaka am ja'alun lillahi shuraka shi sun sanya wa Allah wasu abokan tarayya ne kada ku ka kalli wanda su ma sun yi halitta kamar na Allah ba da sha ba har khalqu alaihim sai a halitta ya kamance ya yi kamance ce ya da Allah ya yi da su ba su gane wa gini da Allah wa gini da kuma ka ba kun ka gaya musu Allah wa halin kulli shi ba wani wanda ya yi ta ba Allah ba ko wani al-wahid kuma Allah da shi kadai shi ne mai ƙarfi wanda yake da ƙarfi kan dukkan halittarsa أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون

da wannan ne shaida cewa shi ne Allah makaɗaici wanda ya cancanta a bauta masa ba za a masa rayuwa da komai ba shi ne an zara biyar sama imana ya saukar da ruwa daga sama fasalar auriyatun duka dariya sai ya zama wato kwari wato kwarani da yawa auriya ta kuwa ne wani yana da kwari wato kwari sun cika da ruwa sun tumbatsa kowane kwari ya cika da iya girmansa da faɗinsa da ruwa kuma ruwan fata mana sai zaba da rabiya bayan wani ya ciko ya tumbatsa yana ɗauke da kumfa a kansa wanda ya sama kan ruwan ya hau ruwan shi shi kumfan ولما تكمل عليه في البيت تجاهية أو متاع زوج المسلم sannan kuma kun ba a ruwa kaɗai ba zinariya ma da kayan ƙarar in kun da ƙasa in kuka samu masa wuta ai za ku ga tarkacen abubuwan da ba zinariyan ba ya yi kumfa ya tashi ya yi gefe ya bar ainihin zinariyar daban bayan ta sha wuta zama da musu to wannan misali Allah yake bada tabbas Allah ne saukar da ruwa wato physical rain wanda muke gani da ido har yanzu a misalance Allah ya saukar da alƙur'ani kamar ruwa yadda ya saukar da da alƙur'ani nan ne fasalar auriyatun da ƙalila manyan malamai tun daga sahabbai Abdullahi dan Masud yana cewa inna Allah nazara fi da ibadi Fa waje da فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب sun mana zara fi kuru da ibadi. بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبته Allah ya ji zukatan tambayi gaba ɗaya sai ga zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi ya yi kowane zuciya kyau da da ya dausa Allah ba wani mazubi da zai ɗauko sako daga bada Allah ya isar wa halittar Allah mai tsarki mai tsafta da yake zuciyar annabi Muhammad wa inna wa tanzilul rabbil alamin da zaka bi ruhul amin ala qalbika duka kuma da kake da da ya zaɓe shi Qur'ani ya sauka wannan zuciya mai albarka sai kuma ya zaɓi zukatan ya duba zukatan bai sai ya zukatan sahabban annabi sallallahu da wasallam mutum dubu ɗari da doriya ya fi dukkan zuciya wanda ba su hali ba ko kyan zuciyarsa sai ya zaɓe su su ne sahabbansa su ne hawaiyansa su ne masu tabbar sabansa yana cewa ya hamilu hazar ɗinka ne kulle harfin ƙududu ya fauna annu tarifan gani wanke hana mukuri wata abiyar jahili wannan sako nawa daga kowace jama'a masu adalci ciki su Allah ke ɗaura wa jafansa su yi kan koyi masa canje-canje na masu wuce iyaka ta halifar bali wanke hada mummuni da fito da hanyoyi na ƙarya ga ma'aikata mummuni wata aliyar jahili da kowane fahimci na ba su masa dami ne na jahilci to sai ya zama kowace fasalar audiyatun kadariha da qur'ani ya sauko shine ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar suka ga sahabbai fasalat awdiyatu bi kadariha ko wace zuciya ta dibi gurgurun fadinta da yarwanta a da ta diba fa haka mana sai zabadar radiya a cikin wanda ya da alkur'ani da wahayi din sai ya zama kuma tun da zukatan sahabban ba su kaɗai ba ne a zamani akwai munafukai bayan na an samu zindiƙai sai ya zama kumfa na zandaka bayan annabi ya bar duniya ya tashi ya hau kan ruwan gaskiya lokacin da annabi sallallahu alaihi hadisi nan da yake ta ah, iftarakatin yahudu ala ila wa sab'ina firqa wa iftarakatin nasara ala da wa da firqa وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا da وهي التي تكون على معنى عليه وصلي ضد ورسم بين سوقنسا أما معنسا za a ga ingantaccen ma'ana ne tun da abin da aka faɗa ya faru ya ce ba nan ne musa yahudawa ba su bushe ba sai da suka kasu kashi saba'in da ɗaya ba nan ne musa nasara ba su bushe ba sai da suka shi kashi da biyu bayan ni ma bayana al'umma da sun suka shi sabbin da biyu kashi sabbin da biyu in ba sun samu rama ba ko ceto ba to in ba su ba sai sun bi ta wani kila kan su zo aljanna in dai sun shiga da kalmar shahada sai dai guda ɗaya wanne ne ya ce wacce take kan abin da take kai ni da samu to kaga bid'a ta fito a dalilin shugabanci waye ne shugabanci al'umma ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan nan tare da za sabani ne cikin sauki kan wa zai zama khalifa a sahabbai wani suka ce a bayan da ba a wakar wani suka ce su sai na iske ne da daga ba sai abin da zama makaranta ce madrasa ce wato akadiyya eh, wato makaranta ce ta aƙida wacce take da rukunanka da usulinka da komai da ka'idoji da sharuɗa bayan ta aka zo aka yi jawa, su kuma sun fito ƙarshen zamanin usman ne suka yi ƙarfi zamanin sinna su ma lokacin su yi ƙarfi kamar ba ka yi musulunci sai yi yayin waɗannan mutane saboda ƙarfin da'awa da hujjoji da dibet da sauransu bayan jawa aka yi mujiyawa mujiyawa bayan su aka yi ƙadariyawa adaliyawa aka aka baka yi jabbariya masu riga adaliyawa su suka ce a lisan majhul ala amali a dalilin su kuma adaliyawa suka fito lokacin da wato su kawai da an san aƙidar su su ma kan siyasa ne da farko kan shugabanci su yi tawa da usmanu suka yi tawa suka yanka shi suka ce sun yi wa sai na ayi ba su ne yaki sai na ayi ma a sha a so a kufa suka yi masa tawaye sai aka kira su khawarij to bayan su aka samu murji'awa su kuma kan cewa su artaɓu hukuma wai sun irjani sun jinkirtar da hukunci don da hukunci wa ke da gaskiya ko wani abar wa Allah daga nan sai aƙidar shi ya fito ai ba wani wa Allah ba kai ma ya ne. a elisan da kuma da ranar wani duk abin da wani yi ma ai aƙidarsa ne aka samu wani mutumin jawo kusa kwana wanda shi ya jagoranci abin a takaice kuma makarantar ta zama ba na jin muryar ahlu sunnati wal jama'a suna kasa kasa fata mana sai zabadan rabiya kaga nan duk kun bani ya hukun wahayi da sakon bani wahayi shine hanyar ahlu sunnati wal jama'a wannan kuma kungiyar da suna hau sama su ne zama da rariya ne a lokaci in suna jikin kamar su kare aka kafa na soshin nan in suna mujadala to sai su ce ai duk abin da kada ne ba ya kwallo kamar ko wata wani duk abin da kuka aikata da kuka kayan ku Allah ne ya yi da kuka yi ba alƙur'ani ya ce wa ma ta sha'una illa ya sha Allah ya kara cewa ba shi abu da ya sha Allah rabbul alamin ba ku da abin da kuke da himashi a kuso sai suna ta aikata muku aiki in an tambaye su me yasa sai su ce a ah, kana da gani ba mu ba tsakanin da Allah kamar gashin gaza ne a sabo shi ba sabo kana jin gashin gaza nan ya san juyi nawa zai kai kama kasa ya zai ba ya san kawai wace kafaɗa zai kama kasa bai san shi to haka kuma a cikin kauna haka Allah ya saka kaga mu da barna ma aikin sa kaga mu da kyau ma aikin sa in kaga kana da jani shi mun barka da shi ga gaba shi in kana da jani kuma suna da adilla na ƙaliya da da akaliya ne na ƙaliya waɗanda na jirgin akaliya na hankali kuma su ce wani mutum ne don su a su wai duk musu da ya kuɗe imani da hankali ba zai daidaita ba ina da dalili mun ga mai mana wani da ko bin da jinsa ina da dalili suka ce da Allah ya an samu wani gani ne mutum ne taɓa cuta ba bai taɓa ƙarya ba bai taɓa sata ba ga shi da taimako ga shi da ceta masu arziki ya biya ƙura da hajji ba iya ga shi da ke masallaci yana da sayan taburmai na masallaci da kutocin alwala da rigiyar burtsatse bai taɓa cutar kowa ba har ya wuce amma da musulunta bai yaji ba ko masa ba ina ne kuma wuta me ko a shirka ne an ko da ko kuma kuma da jiki ma hankali ya tashi a'a haka ne su masa amfani ba dan ne don ba imani ashe shi ba mu yi mu mu aiki ba zai cuce shi ba don ne dan akwai imani wai hujjar su da hankali ne ko hankali ɗaya da ɗaya ya zai sakamakon da sai suka yi overreacting suka ce ai ba ma maganar wai kaddara ba ma maganar wai a yanzu da burin al'amari ba Allah tun da yake ma bai taɓa kaddara komai ba kowa ba yi da da shi ta kaddara da shi da mai kyan da muni shi ya kaddara da shi Allah ba in ji sa kusa da wai bai ba su za a yi ba sai da kai sa zai gama kai su ko su kauce iya kar a ɗaura ba ko kar wani zarka Allah ne ana gane wani wai kowa da shi ya kirkiro da shi ya kaddara abinci sai aka kasu kadariyawa don me don su koyewa Allah kaddara sun ce suke kaddara sai aka kasu kadariya suka ce kowa ka gani da shi ya kaddara aiki ko kowa ya kirkiro da muni Allah ba bai san da aikin ka ba mutu da lai wai sai in kai ya zai gani ya kama kai baka lada ina da idan kwanan kwanan zai gashi a gudana ta jahannam ma kan bi amalu yanzu ni ka sakamako a da aka ce ne ne Allah mun ɗauka ai kai aiki na gari ne ko kai a sakamakon aikin gurguwa ne yace kullu nafsin bima kasabat rayina kullu murin bima kasaba rahinun kowace rai abinda ta aikata da shi za a da shi za a haɗa a shi a je lahira a masa sakamako to kaga wannan ya nuna gidan su ba kaddara suka kore dukkan kaddara suka ce dan haka duk wanda ya wuce yana muku aiki yana aikata kabaira dan wuce ne kuma zai dawwama a ciki kamar kafi ba bambanci bai kabaira da arziki suka ce shi ma an ya ce wa kai karkai adalci shi ne mai kabaira ka kai kuma karkai kabaira ne addini da biyu da haka sahibin gaba ɗin in dai ya mutu bai tuwo ba ɗan mutu ne ina da yi sun su a ina ya ce Qur'ani ya ce cikin suratul nisa wa man ya asillaha wa rasulahu kaji ba wa yafu billahi man na sabo ko wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan wani wa lahu wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon sa sai ya kyauta iyakokin Allah to wannan Allah ya zama shi da shi da kuma tawwa masu sako ne ce a bakar ce bala man ka saba sai ya ta wa ahabat bihi sabiatu kaza ba ku so ba ka iyatu ulai ka samu da rufiya khalid a zuwa jin ne ya sake fadewa wani asila wa rasulullah fa annana hudana jahannam خالد يسير أبدا حتى إذا رأوا الوجه da haka wanda ya wuce daga bara an wuce ne kaga muhammad zawadi ke wannan zawadi da aliyar ne ka ana nan ana wahala sai a su kuma waɗannan wurji a jabariya suka ce komi kamar bayar sanar aljanna da ita da shi ma wancan kalin komi ki aiki da mutum ana wannan jayayya babban malami ana ba da labarin cewa wannan shi malami da ya rasu da dama Alhamdulillah ya Allah mai gafa Allah ya kawo mu gidan yaro da yaro yaro Allah ya Allah saka ta kabi da dai Allah ya kuma sura da Allah ya ta fara Allah ya mu da mu da mu da mu Allah ya kawo mu cikin yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah.